sin ko to amma sai matsaloli guda biyu suka taso matsalar farko ita ce sai aka samu wasu yahudawa da suka yi rubuce-rubuce dangane da musulunci irin waɗannan yahudawa ana kiransu orientalist mutane ne suke sadaukar da kansu su je su karanta addinin musulunci don su yi wa musulunci makirci sai ka same su suna da ɗimbin ilimin da wasu malamai ma ba su da shi kuma musiba har musiba jama'a har nan ƙasar ana turo su suna karantarwa har nan ƙasa ana turo su wasunsu za ka ga musulmi ne amma sun zama orientalist kawai suna kara manufar turawan yamma ne wasunsu kuma ba musulmi ba ne manufar tasu ce suke karewa suna nan yanzu sun cika jami'a azhar suna karantarwa a kowane fakalti shi yasa an kaje karatu ƙasashe ire-iren waɗannan waɗanda ba sa tantancewa suke ɗauka aiki lallai sai ka yi taka tsantsan in ba haka ba sai zama babban malamin ka ba yahude ne ka zo kana fankama kana fada da addinin musulunci ƙasan masar duk kowane ne inda ya iya karatu ya je kawai za a ɗauke shi habibullahi shankiti wani babban malamin hadisi ne amma yana da bidiyo'i tattare da shi da ya tafi madina aka ce za a ɗauke shi amma sai ya bar waɗannan bidiyo'i ya ce shi yau ko baban shi ne ya dawo duniya ba zai hana shi waɗannan ba ma'ana baban shi da ya je lahira ya gano gaskiya ya dawo ya ce mai ya bari ya ce ba zai bari ba sai suka ce mishi to a sauka lafiya da ya wuce kasar masar kasar masar suka ce kan babu matsala ba bidi a nan ko shirka kake ka zo za a ɗauke kan dai ka iya karatu amma za a yi maka interview sai ce shi kuma duk duniya ba wanda ya isa mai interview aka ce me yasa ya ce shi ya san shi malami ne da haka shi ya ba da approval kawai a ɗauke shi shi ya iya saboda hafizi ne <laughs> hafizi ne shi ya rubuta littafin zadul muslim fi mattafaqa alaihi bukhari wa muslim mujalladi biyar kuma ya sharhin abin shi to aka matsa za a yi mishi interview ya ce shi fa bai yadda a yi mai interview ba amma in an matsa to zai yadda a yi mishi amma fa duk wanda ya mai interview in ya gama shi ma zai mai interview a nashi matsayin <laughs> to kaga wannan ya zama jangon shine suka lallaba shi suka ɗauke shi amma su da kansu suka ce ba su taɓa sanin haka yake ba da ba su yadda sun ja da shi ba allah ya mishi baiwa a cikin karatu to kasan masar kenan don haka in ka tafi karatu kasan masar sai da taka tsantsan akan su wane ne za su karantar da kai in ba haka ba lallai sai ka je wani kafce can ba yahude kana ganin shi da rawani baya sallah haka nan ake kawo su da suna karantawa barewa kwaleji alhuda-huda suna karantar da harshen larabci sai gan shi sun tume mai baya sallah ba abin da ya shafe shi ku dai zai karantar da ku amma ba abin da ya shafe shi in ka taba shi ya ce al'imanu hahuna imani a nan yake ba sallah ce imani ba <laughs> al'azahira kenan